kuma wannan Allah ya gani shi da kaba ta shi ya kamata ka nemi afuwarsa ni da wa ra'ayin kina a ni wannan magana ta cewa ya zage ni yanzu ni fara jin ta gare shi gaskiya wata na gaya ma abinda Allah ya kanka gare ni biyu ne a'a wai waɗanda yake in an gyara su shi kenan na farko ya ɗora abin nan sun saba da shi da abokansa ni kira su in gyara su ya ki zuwa ko ko ya zo ya ce ba zai gan su ba shi Allah ya hinka ko ban fana ma ba ya buga da ta eh, shi ɗaya Allah ya Eh, wannan kuma na biyu bai kamata in faɗe shi ba ko abin nan bai yi muhimmancin wannan ba wato ya kamata a ce inda duk ji kuna faɗa ni kire ku ku taho in yi muku faɗa ku ce kun tuba mu juna wannan shi ɗaya ne eh, kuma ni duk mutum mai wa'azi har in ya yi fushi sai in ce to za a amshi satifikat gare shi domin wato mai fushi yaushe zai shiryar da wani wannan shine ke son ku ɗebe wannan tunani gare ku mutum shi fushi ko kuma ya ce an yi mai wani abu game da wa'azi ya kamata wata har in kawa wani wani abu wanda yake ba daidai ba bisa ga kana tsammanin shi a daidai in ya gane abin ko ya yi mamugunyan magana kake ya yi hankuri Eh, wata wannan shine baya da kyawu eh, ko kuma ina gode ma sarkin musulmi wanda ya rasu wata kullum ana kai karata wurinsa sai ya kira ni ya ce an ce ka kazance, a ran ka shida daga da shiga da yake hmm, ba ga dadin yake ba to har wata rana ya kira abin ya gaya ma wazirin sa kuta gaba gare ni ya ce daga yau ka koma kawo karawa ni gare ni to wannan shi ya kamata ku dauka ba ta kuma matukan mutum na wa'azi shaidana na nan tare da shi ba shi sa ko dai ka bi shi ko kuma ka ce a yaya Allah ya annabi ya ja mutane an yi lokacin da yake shina cikin kogo ma bai yiwa shi ito waje don kada mutane su su fada shi da duka amma duk da haka ya ce abinda da an kai mai ba daidai ba ne to wannan ni shine nake son ku gane Allah ya taimake in kuna zagin juna cikin wa'azi wannan yana bata min rai gaskiya hmm. domin in ka tafi kana wa'azi kana son ka shirya da mutane kana son ka ɗauke su ne daga al'adarsu zuwa ga abinda Allah ya ce gwargwadon iyawarka to in ya zan kawo komo kana zagin wani mai dan uwanka mai yin haka nan nawa za a karba kaga kun yi feluwa gaba da ina fatar wannan daga yau kada mu jin wani na zagin wani wato cikin lokacin wasi. in ya zan kana ganin wani ya zalunce ka ko ko ya ma wani abu ta ka iske shi ko ko ta ka kai ƙara shi shi yasa an kai muku kuke da shugabanni ai shugabannin ba wa'azi suke yi ba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 to ɗaya daga cikin masu wa'azi na wannan ƙungiya jama'atu izafil bida wa iqamatu sunna abinda ya sa na daga hannu aka bani dama don in yi magana abinda nake so in faɗa in fara gabatar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda nake fasarta cewa yana nufin wannan ƙasa ne da alheri ya tayar mana da waɗannan malamai na sunna a wannan lokaci aka fara kiran mutane zuwa ga addini kuma alhamdulillahi gashi ana ansawa to dangane da kyakkyawan niyyar hukuma da ta kira mu a wannan zama da jawabin da kwamishina ya gabatar na nuna cewa ba abu ne mai daɗi ba halin da ya auku cikin wannan kungiya na sa to babu shakka muna godiya ga allah na fahimci cewa abin da ake nufi shine a sulhunta mu game da wannan saɓani da ya taso a tsakaninmu to wannan sulhuntawa duk wani musulmi na gari yana farin ciki da ita kuma mu muna goyon bayan wannan ɗaya daga cikin wato yan uwa musulmi ya taɓa kiran mu akan maganar sulhuntawa ɗin kuma an ɗauko mataki na sulhuntawa ga junan mu. wannan magana na cewa kar a yi tashin tashinar maganganun baya a yafe a fuskanci gaba mun taho da wannan ƙa'idodi har an zo wata matsaya sau da haka nake fata wannan taron maimakon a koma baya a ta tone-tone inda aka yi wannan matsayar da za a yadda in duk an yadda to a ci gaba daga nan a yi ɗori assalamu alaikum um, to محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم يا ايها kamar yadda sunana tukur iza sakataren wa labarai na kasa na jama'a abu na farko wanda ke son da na so a bayyana shi ne kusan idan aka kira jama'a akan wani abu ko da jama'an nan sun sani a zo a tattauna a bayyana shi a bayyane kowa ya san ainihin makasudin taro idan aka ce sulhu wani ne da wani uwa da uwa suka bata mutum da mutum suka bata ƙungiya da wani ko ƙungiya da wasu suka bata don haka ni a cikin bayani tun farko da aka zauna allah ya kaddara cewa kamar yadda malam sani haya ya bayani cewa a ah, wani uwa wanda yake sha'awar tafiya wannan kungiya ya kira mu taro a nan abuja mun zauna mun tattauna aka yafe ma juna aka ce amince dukkan abin da ya faru aka tashi akan wannan ainihin ka'ida bayan kamar awa 24 shi mala ismaila idris ya zai ya warware wannan abu ya warware wannan abu kuma a gaban ainihin baki shi yasa mu muka ce tun da ke wannan bayani an yi shi jiya aka ce a yafe ma juna a mance dukkan abin da ya gabata alhali kuwa a wannan taro da aka yi kowa ya sani cewa malam sa'id alhassan malam alhassan sa'id wanda aka umarce shi ya karanta mana daga cikin ayoyin sulhu ya kawo ayoyin da dukkan mu taron nan musulmi muka yi imani da cewa ko da mutum an ji wa mutum ciwo na jikin shi ne shi kadai a matsayinsa na musulmi da aka tunashe shi akan ayoyin ubangiji sai ya salwantar da waɗannan abubuwa aka haɗu aka ce za a tafi a je a yi aiki tare a wannan taro aka yafe ma juna cikin awa 24 kacal da baƙi suka zo maimakon ainihin a ba da labarin ainihin nasarar da aka yi jiya sai aka zo aka dinga bayyana abin da dama ba fa gaskiya ba ne shi ya kawo rikici a wannan kungiya dalili sheikh ismail idris ya kawo maganan cewa eh, yan saddam ne suka kawo rikicewan kungiya yan siyasa ne suka kawo rikicewan kungiya eh, yan shi'a suka kawo rikicewan wannan kungiya alhali kuwa majalisar zattasawa na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a da kamata sunna ba wannan maganan ba ne ya kawo wannan rikicewar a'a magana ta farko shine sheikh ismaila idris ya tashi a wa'azin garin Maduguri. yana ba da bayanin cewa ya rusa majalisar zartaswa na wannan kungiya baki daya ya rusa majalisar zartaswa na wannan kungiya baki daya alhali kuwa shi shugaban wani kwamiti ne a cikin kwamitocin da ke karkashin majalisar zartaswa daga bisani mutane suka ce wannan magana ai ya zama kamar bambara kwai hakan nan ba ma'ana yaushe mai wa'azi mai kira ga ainihin shiriya mai nasiha ga al'umma zai taso cikin bainar jama'a ya ce ya rusa ainihin majalisar koli baki ɗaya. wa'anda al'amuran wannan kungiya da na wa'azi da na al'amuran da ya jibinci ci gaban musulunci ya rataya a hannun wannan majalisa a ce mutum guda ya tashi ya rusa wannan kungiya baki ɗaya waje wannan majalisa baki ɗaya ina zuwa ta Allah bai don in sulhu za a yi dole ne mutum ya faɗi abin da ke mar ƙaiƙayi alabashi in ma zai yafe ne ya san cewa ya faɗa zai yafe da wani dalili don haka a cikin wannan bayani mu muka tashi akan wannan bayani muka man nasiha daga cikin wannan nasihohi da aka shirya har da wasu al'amuran da aka ga cewa lallai wannan kungiya mu mun fahimta kungiyar musulunci ne kuma ba mun zo bane cikin wannan kungiyar dan mu wani mutum guda aiki muna da aikin yi mu muna da aikin yi amma mun shigo ne don mu yi wa musulunci aiki kuma daga cikin ayyukan da muke yi amma in kungiyar nan ta zama ta mutum guda ce ta mutum guda to za mu canja mata tafiya daga cikin wannan shirye-shirye da aka yi aka shirya malamai suka zo suka mana nasiha suka ba shi takarda aka yi wa'annan abubuwa amma da aka zo gidan wannan dan uwan namu wanda ke kishin wannan kungiya aka yafe dukkan abubuwan da ya faru amma kashe gari aka zo aka sake warwarewa mu ko muka ce to shikenan tun da yake haka ne wanda yake domin Allah ya tsaya Allah nan zai taimake shi wanda yake kuma don wata manufa na rayuwar duniya to ya je ya yi Allah ne zai bayyana shi a ah, Shekhu Ismail Idris a cikin wani wa'azinsa yana bayanin cewa da waye zai yi sulhu abin da ya sa na bayan shekare ba abin da ya sa na ce ka zauna din kamar inda na faɗa din da sake zama akan nan cewar waɗanda ba da ka faɗa ba sabuwar magana da ka faɗa ni dukkaninsu abinda ka faɗa ba wanda ban ga kasar ba ba wanda ban ji kasar ba in ko ban je ba wani nawa ya je ya ji maiduguri a'a zauna ina zuwa mu dawo kan maganar ka ta farko a mitin da aka yi abuja na hudu ga watan tara daga inda na karanta cewar an yi sulhu amma washe gari biyar ga wata alhaji ismaila idris ya yi wani abu to wannan mitin da aka yi da kuma duk mitin ma da aka yi tsakanin izala ne ita kadai yanzu tun da gwamnati ta shigo to wannan din akan nan za mu dora na farko abin da nake so don allah na farko a tabbatar cewar babu canji a executive a trustees da sauransu wanda shine na abin mukabala a ciki daga takardun da nake ta gani wannan ice ya kori wannan wannan ice ya kori wannan na farko kenan na biyu kamar inda malam ya mana ishara a daina wannan zage-zagen idan duk muka yi da akan waɗannan guda biyu to ni abin da ya kawo ni kenan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 nufin gyara waɗanda dama sun haɗu ne da nufin gyara ɗin tun asali don ba wani abu ya haɗa mu ba illa ɗaukar kalmar Allah wannan rikici wal na yakubu musa hassan daga katsina ana kira na yakubu musa kafanta. da farko mun tattaru a nan ne hukuma ta neme mu kuma alhamdulillah bayanin da suka yayi ya gamsar da mu babu wani doguwar jayayya ko doguwar mujadala mun fahimci cewa abubuwan da za su kawo sa'insa shine bayanan da ya karanta canjin tosi ko kuma ah, wani abu wanda ya kama da wani babu shi zikin suna kaure da suke alhamdulillah ina son wato secretary general cewa a gaskiya ok registrar general a gaskiya wannan rikici da ake yi a cikin kungiyar izalatul bid'a wa ikamatu sunna har zuwa yanzu rikici ne wanda ba ya da tushe ko ba dalilin da zai sa yi shi sai in an ki gaskiya dalili ko shine a gaskiya ba abin da ya jawo wannan rikici illa an ce malam ismail idris an sauke shi daga matsayin shi na shugaban majalisar malamai kafin shi an sauke shugabannin majalisun malamai da yawa an sauke ina sakatare janaral na farko wanda sunan shi yake katin gayyata na lancin na farko wanda ake kira alhaji yaya ga abubakar yana ina an sauke shi akwai shugabanni da dama waɗanda aka sauke su babu wani tashin hankali da yanzu ka'idar da ke rubuce a cikin constitution na kungiya ta gwada yadda za a yi a sauke mutum daga matsayi ba kura ba domin riga mun yi bayani musulunci bai korar wani daga cikin addini sai dai mutum ya kori kanshi amma idan mutum yana shugabanci aka gano akwai kuskure a wajen shugabancin nan nashi aka canza shi to ba wanda zai ce wannan ya zama kishiyar musulunci so da haka ni abin da nake gani a nan wani abu ne mai sauki ya kamata mu fahimci cewa rikicin nan rikici ne na an canza wane da wane daga matsayi suna ganin ba shi wa a canza su domin matsayinsu a cikin kungiyar nan alhali kuwa wannan da'awa ta saba musulunci kuma ta saba wa ƙa'idodin constitution dalilai waɗanda muka bayyana na sauke waɗannan mutane uku wato mun bayyana su laifukan nan waɗanda da can muka riga muka sauke su a makamai daban-daban ba wanda ya haɗa ire-iren waɗannan laifuka ne su ba musulmai ba ne don me ba zai a yi faɗa ba a ce sai a raba kungiya saboda haka ne ina ganin wannan wani abu ne mai sauki ya kamata ne a nan rijistar general ya bayyana cewa a matsayin ƙungiyar izalatu bid'a wa iqamatu sunna tana da ikon da za wannan canji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 ina magana sunana isa waziri muhammad da rasa jiran da yan agaji na kasa baki da na kungiyar jama'a ta zasu bi da ya suna. a kamar yadda mangundi suka koro mun sani kowa da irin tasa fahimtar da kuma irin tasa manufar ta wannan manufar mu ta addini ce to ko in muna so mu yi abubuwa dole mu yi su da suka dace da addini duk a kungiyar ba wanda yake faɗa kan wani matsayi in su ba suna faɗa kan matsayin ba ne maganar da muke a nan ake cewa ko don an sauke wasu da suke kare matsayinsu wannan ba gaskiya ba ne dalili da suke cewa suke sheikh ismail idris na sani rista general ya san farkon wa'azin nan ko da ba a cikin ta ya san waye ya faro wa'azin nan daga inda ta faro masu sheikh abubakar mahmud gumi shine wannan kungiya da kamar da shi sheikh ismail idris da kansa ya faɗi a gunsu ko irin wannan wa'azi har dai ya ci gaba da yi ne ta kai ga wannan matsayi har kai ga jama'a sun taru ka ta ce to ya kamata a taimaka a kafa wata kungiya aka yi kungiyar aka samar da suna da shek abar kamar gume kara sunan wanda aka samar da jama'a tun izalatu bidiya shek abar kamar gume ce to kara wa izalatu eh, bidiya zai ce ku kara wa ikamata suna aka ci gaba da wannan wanda kusan a wannan kungiya kun kowa su ne shi shek ismail da shi ne founding father kuma shi ne spiritual leader kamar yadda shek abar muhammad gumi yake wannan kungiya ba shugaban komai bane amma don menene muke sauraron sa matsayinsa na malami wanda duk wani mai musulunci mun addinin musulunci zai ya tabbata dole ne mutunta ya kuma girma malami ba don haka ba don shugabanci ake bin shek ismail idris ba don a matsayinsa na malami wanda mun san ne da ga shek abokan gumi ta wajen addinin musulunci ta wajen karantarwa to haka bai yiwuwa wasu su taso ta wata hanya daban ba ta hanyar ta ka'idar ta dace ba kun gina ma da wani ka'ida mu idan abu ya taso alal misali daga ƙasa akan bi sama sama har aje ga national level idan yi gagara mukan kare a gaban abu abubakar mahmud gumi idan national ce aka samu rikici sai mu je gaban shek abubakar mahmud gumi ga damuwar mu shi kuma sai duba ya hukunci to ba ibo ina ka'idoji ba wasu tsiraru wanda suka taru wanda ma ba ta cikin zaki ba ma yan kungiyar bane wasu su suka taru suka ce sun shi a cikin malar list kaga wannan bai yiwuwa amma da bi ka'ida yadda ta dace an zo har gaba shi abu ma burgumi shi shi shugaba burgumi da kansa in yi duba ga akwai kurakun da sai Ismail da suke wanda suka saba musulunci wanda a musulunci bai dace mutum shi jagoranci mutane ba zai iya ga masa kuma insha Allah Sheikh Ismail da zai yarda tun da magana muke akan addinin musulunci shi kansa da ya fara wa'azin nan bai san ma ta da haka ba amma da kai wannan matsayi kaga da kan ce wasu da ba suka kullo wanda su ne masu suke samun ruwa mai kungiyar wanda kamar yadda faɗi ba 'yan ma'aikata ba ne wasu su ba 'yan kungiyar ba ne suka ban taro a garin gombe suka faro wannan abu har ga cewa suka kai ga sai shi usman zai kaga annabi magana sabaka da barin kasuwa ta magana sannan kamar yadda shi tukuri sai fara hadi an yi zama wancan na farko aka ce a shek ismail da wuri a kaduna amma na mun sake wani zama da su aka ce wancan amince da shi a cigaba da wancan zama na ka'idan cewa an yi sulhu wanda warware da wannan da aka yi mun yi wannan zama da su aka tabbatar da wannan har aka kafa kwamiti na mutane shida na bakwai su katarar su ai su su kawo wasu ka'idoji a cikin wata tafiya kan sulwa kan wannan to saboda haka mu a manufar mu muna ganin wancan ka'idon kamar da ma sani a faɗi ita muke kanta sai in suna bukatar wasu maganganu kuma akan wasu ka'idon suke so su yi to mu muna da maganganu mu faɗi amma in an yarda da wancan kamar da sarjan ya faɗi a manta da abubuwa kuma bi ka'idon da aka tashi a kai da bayan har an kafa kwamitin mutane shida na ci gaba da kafa ka'idon da kungiya tafi an yi sulhu to insha Allah mu masu neman sulhu ne muna kanta kuma insha Allah sai dai in kuma ba har salamu alaikum wannan taro da bayan na abuja eh, na abuja ne shi ma ah, wancan yawa an sake wani a nan abuja eh, ya eh, an yi wannan wanda yarjejeniya aka samu a wannan mitin da aka yi bayan na hudu wata yawa shi ne an ce to abin da yasa suka ce su ba su yadda su ba mala ismail wasu manganu a gaban su baki kamar tuko isa ya faɗi shi suka wura to da nan kuma aka sake cewa to shikenan wancan amanta da shi a sake dawo dai kan sulhu tunda gyara muke nema a kuma tabbatar da wannan aka tabbatar da kwamiti na mutane shidan nan da sakatan su na bakwai zai ta gaba ka'idoji wanda aka ba su ranar 26 ga watan oktoba su tabbatar da wannan ka'idoji suka yi sun tabbata har ma suka ce kowane bangare su rubuto memo na gwamnati su ganin ya kamata su za a iya samun zaman lumana rabbi ga wata kuma ga watan sha mu sake dawo a tabbatar da jama'a da wannan akan haka muka tashi sai da kuma suna da wasu da haka ne wato hakikanin abin da aka yi shine mu muka wakilci ainihin wakilai da aka kira wasu a wancan taro da ni da malam tukur isa abin da aka tsaya a kan shine zaman da aka yi na farko na ranar hudu ga wata an kafa kwamiti na mutane shida da sakatare guda daya na bakwai wannan haka yake na biyu a ainihin wannan taro da aka yi na baya an zartar da cewar kafin ainihin a tabbatar da yin sulhi ba sulhi aka yi ba an ce a je a rubuto ka'idojin da za su kai zuwa ga sulhi ka'idojin da za su kai zuwa ga ainihin yin sulhi wato kowane bangare su je su rubuto abin da suke ganin cewar ka'ida ce in an bi shi za a samu maslaha cikin tafiyar da ake so a yi ga baki daya wannan shine abin da aka yi a shi ya ce an yi sulhin ne amma a je a rubuto ka'idojin za a zauna a kansu kan cewar an yi sulhin madalla akwai minit na aka yi ba minit sai dai sun ce akwai kasa muna son a sa kasa akwai minit ka rubuta a ai ba sakatare ne ba kashi na rubuta mini ba sakataren karo ne an ce ce ba da kasa a amma tare da can kasa dai abin da ya faɗa ka tabbatar mutara na rubuta ko kun yi taro kun yadda a kafa kwamiti na mutum shida da sakatare an kafa ok shi ne na bakwai an kuma kafa an kuma yadda za a sake wani taron ma'anar wannan kwamiti da aka kafa shine a samu matakin da za a yi sulhu haka ne to ina jin ba abin ko ka faɗa kenan an yarda da wannan yo a shi kansa wannan ne a gani na shi kansa ma sulhu ne a yadda mutane biyu su yadda cewar ga ma wani zai mana alƙalanci an fara sulhu yawa to um, ya kamata a kokari a rubuta mana wannan wannan kwamiti din yaushe zai mitin ga wannan wata bai nisa ba a ina za a mitin a abuja to mm, muna so a samu a cikin wannan mitin a babu sunayen wannan kwamiti sannan kuma mu sa mutane biyu wanda za su nuna a'a duk in mun zo in an zo mu za mu dauce a na wannan mitin din za mu dauce na ya zama mitin din in kun daɗa ciyaman sai mu rushe ciyaman ɗin mu zama ciyaman na wannan mitin abinda za a kina eh an na so a fara yadda da wannan tukuna to a'a ko kungiya amma dai ma to kenan to shi gaba na yadda wanda hmm. ake boye boye a baya kuma kamar yadda ka bayyana don farkon magana hmm. cikin da ake akwai su mahimmanci waɗanda suke sha'awar ci gaban wannan kungiya ko kuma ci gaban addinin musulunci tafiyar wannan kungiya waɗanda suke musulmai ne kuma suna tare da ainihin wannan kungiya da jininsu da dukiyarsu da ainihin zuciyarsu saboda haka ɗaya daga cikin irin waɗannan muhimman mutane shi ne a ainihin irin tunane-tunanensa ya ga ya dace ya kirawo kowane sashi kamar yadda ainihin wannan ma'aikata ta ta yi ya kirawo mu domin ainihin tafiyar da wannan taro kuma shi ke ainihin shayarin na ainihin zaman da duk za a yi idan an ce faɗi sunan shi zai faɗa yawa don haka muhimmin mutum ne wanda ke mu ba mu tsammanin ma za mu yadda yanzu ko kuma a ɓangaren mu za mu yadda mu ce ku ku shigo ciki sai dai ku bari din idan kamar yadda ka faɗa in an yi zaman tare da shi a rubuta waɗancan ka'idoji a kawo muku tun da dai gwamnati ta yarda mu shigo ciki duk abin da ake na ciki na kizala za mu shiga ciki har iya abin har iya har dai ai sulhu ko kuma Allah ya yi abin ya gara ni aha idan idan akwai dalilin da ba a so gwamnati ta shiga sai a fada to idan ku duk bangarorin biyu da yanzu da ake cewa akwai bangaren inda har kun yarda hakan don na ganin muna yin wannan abu ba tare da bata lokaci ba a gaya mana sunayen waɗannan mutane mu ko mu gaya muku sunayen mutane za su dinga shiga a dinga mitin din Abuja tunda an yarda da Abuja din ne ni ina da yan da an da wannan magana ba ta wani ina ganin ya kamata abin bai kamata ya tsaya nan ga izala ɗaya ba eh, jam'iyyar agaji wato an yi ta ne don ta haɗa musulmi su yi wannan aiki su taimaki 'yan uwansu ko ina to kun banga dalilin da za su zan daban-daban a ce wannan izalci abin na aid group na jama'a wannan aid group na izala aid group na fitiyan ya kamata ce kun haɗe gaba ɗai ni yana ganin ya kamata tun da dai har abin ya kawo kuma gwamnati ta ga amfanin abin to a sa hannu irin waɗannan abubuwa da a haɗa su eh, wata wannan shi ne abin nan أعوذ بالله من الشيطان da بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam a game da wannan magana da malam yayi ne yanzu nake so in yi dan bayani akai gwargwadon fahimta ta ba ga wannan abin da ake ciki ba malam yana ba da shawarar cewa kungiyoyin yan agaji na ƙasa baki ɗaya wato a haɗe a haɗe to sai dai abin da yasa nake so magana malam watakila bai fahimci yadda al'amarin yake ba domin idan malam ya fahimta sai ga akwai jama'at nasarar islam wadda ita ce kungiya ta farko wadda shine farkon kafata a najeriya baki daya jama'at nasarar islam tana nan ta zo ta haifi wannan kungiya wadda muke ciki ita jama'at izalatul bid'a wa iqamatu sunna amma alal haƙiƙa manufar ce malam ya manta daban na aid groups din alal haƙiƙa akwai a wani misali da aka yi a kano airport malam wato lokacin da ake taimakon alhazai ana ba da kowane bangare daga jama'atu da bid'a wa iqamatu suna aid group nasu da tiyanul islam da sauransu da sauransu to sai zamana cewa akwai wata wani yunkuri algata malam na haɗa ɗariƙa da ba ɗariƙa ba wanda a kwanan nan ma yanzu akwai wani taro da aka yi shi a nan gidan isiyaka rabiu wanda ɗariƙu ma sun gaza haɗuwa a kansu lokacin da aka yi haɗa akwai taro da ake yanzu haka a kaduna na ana kiransa dausayin musulunci ko dandalin musulunci Kutunan yanzu haka ana yinsa a kaduna to da aka yi yunkurin a haɗa mutane sai sakataren kadiriya wani yaro yake cewa idan har ana so musulmi su tafi gaba daya